This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Hakanan ana iya jin shirye-shiryen namu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. mu da wannan lokaci Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Sarkin Mubi ba guduwa ya yi ba domin abin da ke faruwa a michigan da Madagali. Ɗan ruwa ta Mubi kenan John Babani Alas yake ƙaryata labarin cewa Sarkin Mubi ya gudu saboda har-haren 'yan Boko Haram. bayan september 11 duniya ta zamanto ta fuskanci wani kalubale wadda ba taɓa fuskantar irin sa ba tun yakin duniya na biyu wannan kuma kabiru ɗanladi lawanti kenan na jami'ar ahmadu bello ta zaria a tattaunawar mu da shi akan shekaru goma sha uku da kama amurka har haren ta'addanci ku kasance tare da mu domin jin cikakken rahoton da kuma tattaunawar kahin nan ga maryam dauda da muhimman kanin labaran duniya Wata mai shari'a a Afirka ta Kudu ta ce Oscar Pistorius bai aikata laifin kisa da gangan da ake zarginsa da shi ba. Shugaban kasa Barack Obama zai halarci tarurruka biyu yau Alhamis din nan don tunawa da cika shekaru sha uku da 'yan ta'adda suka kawo hari a Amurka ranar tara ga watan sha ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na ƙasar Saudi yanzu haka don neman taimakon haɗin gwiwa ƙasashen Larabawa. To kamar yadda muka ɗanɗana muku dai a baya in kun sha labaran duniya za ku ji rahoton cewa masarautar Mubi ta karyata cewa hare-haren da 'yan Boko Haram suka kai Madagali da Mitika sun sa sarki Alhaji Abubakar Isa Ahmad ya gudu. Sannan za ku ji nazari da kuma hoshin bakin da Kabiru Ɗanladi Lawanti ya mana akan cikon shekaru goma sha uku da kama Amurka hare-haren ta'addanci ranar goma sha ɗaya ga watan tara na shekarar dubu biyu da ɗaya. Za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali take gabatarwa sannan kamar yadda aka saba mu karasa da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da horko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wata mai shari'a a Afirka ta Kudu ta ce Oscar Pistorius bai aikata laifin kisa da gangan da ake zarginsa da shi ba, manyan laifuffuka biyu da ya fuskanta a kan kisan budurwarsa River Steenkamp. Mai shari'a Tokozile Masifa ta faɗa yau a lokacin da ta yanke hukunci a kan ƙarar cewa lallai Pistorius ya so ya yi amfani da makami, amma ba da nufin kisa ba. ta ce shaidan da aka bada a kan kisa da gangan ba su da wani tushe. Mai shari'a a kotun ta ɗauki hutun ɗan lokaci kafin ta yanke hukuncinta a kan zargin sanadiyyar mutuwar Mrs. Stenkamp da ake yi ma Pistarius. In har an gano cewa yana da laifi, za a yanke masa hukunci a wani ɗan lokaci na daban. Mahukunta sun ce Pistorius ya harbe Ms. Steenkamp ne da gangan daga banɗakin da take a gidansa cikin watan Fabrairun shekarar da ta gabata. Shi dai Pistorius ya ce ya yi tunanin wani ne ya saci jiki ya shigo gidan. Shugaban kasar Amurka Barack Obama zai halarci ko kuma ya halarci tarurruka biyu a yau Alhamis albarkacin cikon shekaru goma sha uku da hare-haren da 'yan ta'adda suka kama Amurka a ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba shekarar 2001. Mr. Obama tare da uwar gidan shi Michelle Obama da mataimakin shi Joe Biden sun jagoranci wani zaman yin tsit da aka yi a farfajiyar hada shi ta White House a lokacin da jirgin fasinja na farko ya karo da ɗaya daga cikin tagwayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin New York. Daga baya kuma shugaban da uwar gidanshi za su je wani taro a Pentagon, headquarter sojojin Amurka inda ɗaruruwan mutane suka mutu bayan da jirgi na uku ya hwada maginin. An keɓe ranar ta yau da wato keɓe ranar ta yau da aka yi ya zo ne bayan da shugaba Obama ya sanar da shirin shi na yakar mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na ƙasar Saudi yanzu haka don neman taimakon haɗin gwiwa ƙasashen Laraba a kan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama bayan da shugaba Barack Obama ya ɗauki alwashin cewa sai ya yaƙi mayakan duk ma inda suke har da cikin Siriya. Mr. Kerry ya isa Jidda yau Alhamis inda aka shirya zai gana da jami'ai daga manyan ƙasashen Laraba da Turkiyya guda bakwai. Wani babban jami'in Hukumar Harkokin Wajen Amurka ya faɗi cewa Mr. Kerry na son a gano hanyar da za a dakatar da harkokin kudaden mayakan masu tsatsauran ra'ayi, kuma haɗin gwiwar za ta buƙaci soja da jiragen saman yaƙi don kai hari ta sama. Ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta ce dakarun Rasha su dubu ɗaya na cikin Ukraine har yanzu, kwana ɗaya bayan da shugaban ƙasar Ukraine ya faɗi cewa yawancin dakarun Rasha da ke taimaka ma 'yan awaren da ke ƙasar sun koma gida. Shugaba Petro Poroshenko ya faɗa a jiya Laraba cewa kashi 70 cikin ɗari na dakarun Rasha a Ukraine sun tsallaka iyaka, abinda ya janyo sa ran yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a makon da ya gabata na nan daram. Wani jami'in sojin kungiyar ta NATO ya faɗa yau Alhamis cewa kungiyar ba ta da wata masaniya akan wannan. Jami'in da ba a faɗi sunan shi ba ya ce wannan ci gaban da aka samu wani babban mataki ne. Jami'in ya kara da cewa har yanzu akwai kayayyakin aikin dakarun a gabashin Ukraine kuma kusan sojoji dubu na wajen iyakar Rasha. Wasu 'yan sama jannatin kasar Rasha biyu da wani ba amurki sun dawo doron duniya bayan watanni shida da suka kwashe suna aiki a tashar binciken kimiyya ta sararin samaniya. wani kumban jirgin rasha samfarin soyuz da yake dauke da oleg artemis alexander skotsov da steven swanson ya sauko lami lafiya a filin staff da ke kasar kazakhstan a safiyar yau wasu 'yan sa'o'i bayan kammala aikin bincike a tashar ta sararin samaniya kusan watanni shida da suka wuce an kuma maye gurbin su da wasu wakilai uku ciki har da cosmonaut Max Surevels na ƙasar Rasha da Reed Wiseman ɗan Amurka, sai dai kuma da kuma Alexander Jers ɗan ƙasar Jamus wakilin hukumar binciken sararin samaniya ta Turai. Ana sa ran saukar wani kwamban jirgin ɗauke da mutane uku cikin wannan watan, cikin mutanen da aka yi wannan aikin har da Elena Saravu, wadda ita ce mace ta hudu 'yar ƙasar Rasha da ta je sararin samaniya, ta farko kuma tun 1997. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda za ku ji a rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga jihar Adamawa. Masarautar Mubi ta bakin ɗauruwa ta Mubin John Babani Alas ta musanta cewa sarkin Mubin Alhaji Abubakar Isa Ahmadu ya gudu bayan hare-haren da 'yan Boko Haram suka kai kananan hukumomin Micika da Madagali waɗanda ke ƙarƙashin masarautar ta Mubi. lallai ina son tabbatar muku da cewa sarkin mubi ba guduwa ya yi ba sarkin mubi shine amirul hajj na mahajjatan bana na 2014 kuma shi ya zo ya gana ne ya yi mitin da delegation na mahajjatan bana din nan ya zo ne shekaran jiya kuma jiya ya gana da su yau ma ya gana da su gobe zai gana da su idan allah ya yarda bayan da ya ƙara ganawa da su zai koma gida babu wani abu cewa ya gudu domin abin da ke faruwa a micika da madagali domin a cikin mubi babu abin da ke faruwa kuma jama'a kawai eh, hankalinsu ya tashi ne domin an gaya musu za su shigo mubi kawai yanzu ma dakarun sojin najeriya na can na kokarin kwato wasu garuruwan da ke hannun yan boko haram yayin da su kuwa yan bindiga ke ma sauya salo kamar yadda wasu da suka tsaye da suka bayyana yan boko haram sun yi fakin a gidan mai suna shan mai suna waya motocinsu suna taruwa suna shan mai za su shigo bimtim gidan bade za su zo su konar eh mutane cika sun gudu sannan akwai wayanda suna gida yanzu a haka boko haram sun gaya musu su daina guduwan su tsoron su kamar sojojin najeriya ba za sun daina kashe mutane yanzu suna fasa shaguna su bama mutane abinci a dafa abinci a ba suna kwana a gidan mutane idan helicopter ana sauke bom sai su shiga gidajen mutane wallahi su eh, zuwa su da dada zuwa gula kuma wai da safe yayi mana magana matan da suke wajen suna gaya mana mm. su suke trupi wai yawanci na gwaza ma su zo wai acting gwamna yake wai zai kwato garin ta suna zuwa su zo su gwace su gani wai yanzu haka ma mukaddashin gwamnan jihar adama honorable ahmadu umaru fintir na facen abuja inda yake ganawa da shugaban kasa goodluck jonathan game da halin da jihar suke ciki musamman ma batun yan gudun hijira ina kira gare su su zauna kowa ya hankuri bisa lokacin da muke cikin wannan halin mu mika a mu da addu'a ga ubangiji kuma na zo in ga shugaban kasa saboda in kai kuka na gare shi bisa abin da ke faruwa da jama'ar mu masu gudun hijira da sauransu da wanda ma suka ji ciwo cikin wannan halin. Kamar da yadda hukumomi ke bayyanawa fiye da mutum dubu ashirin ne yanzu haka ma suka tsere suka bar gidajensu a yankunan Madagali Micika da kuma Mobi sakamakon hare-haren da 'yan Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Shekaru goma sha uku kenan a yau da aka kama Amurka hare-haren ta'addanci waɗanda suka yi gagarumar ɓanna a New York da ma'aikatar tsaron Pentagon da kuma Pennsylvania. Dangane da haka na tuntuɓi Kabiru Ɗanladi Lawanti, malamin koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria domin ya mana hwashin baki da kuma nazari akan doguwar tahiyar da ta biyo bayan harin tun a shekarar 2001. Eh abubuwan da za a iya cewa ko kuma zan iya cewa na lura da shi shine bayan september 11 duniya ta zamanto ta fuskanci wani kalubale wadda ba ta fuskantar irin sa ba tun yakin duniya na biyu saboda in kin lura da irin rikita-rikita da ke faruwa a kasashe daga bayan wannan hari na new york in kin lura bayan shi kaɗan akwai wasu hare-hare da aka kai kamar a bali da headquarter majalisar ɗinkin duniya madrid a london da sharma sheikh algiers mumbai kampala da wasu abubuwa da suke ta faruwa wurare da dama amma duk wayan abubuwan abin da suke nuna mana shine bayan harin sha ɗaya ga watan satumba na dubu biyu da ɗaya wato ainihin al'amura na duniya gaba ɗaya sun sauya sun sauya inda sai yanzu za ga cewa rikice-rikice ta kotu ina fullowa suke sannan rashin yadda ya shiga tsakanin ba wai tsakanin amurka da wasu kasashe ko kuma wasu kungiyoyi na musulmai ba kamar kasashe da kasashe su kansu ba abubuwan da mutum zai iya kula da shi shine zai ga cewa akwai kamar yunkurowa na wasu ƙungiyoyi wanda yake eh, ba wanda suka sa gaba sai hare-hare da kashe al'umma ba zai raba dalili wannan shi ne kawai abin da za a ci za a iya lura da shi a cikin ɗan lokaci kankani. Ah, malam kabiru bayan hare-haren ranar 11 ga watan tara na shekarar 2001 ƙasashen duniya da dama sun haɗa ƙarhi da ƙarhe sun ƙaddamar da abin da suka kira yaƙi da ta'addanci a duniya. A ganin ka waɗannan ƙasashe sun cimma burin da suka sanya a gaba a wancan lokaci? Eh, wato aikin san abubuwan wato yana samun harshen damo ne. In ka fuskanci cewa waɗannan mutanen zan ta'adda ne in akwai wasu mutane wanda suke aikata wani abu da ya kama da wannan to su ma ya kamata su ta'adda amma in mutane suka fara ganin cewa kamar ana fuskantar wasu masu kama da kaza masu kama da kaza su ne yan ta'adda wasu kuma ba yan ta'adda ba to wannan abun shi ma na kawo matsaloli da yawa wajen ainihin yaƙi da ta'addanci abu dai wanda yake za a ce sun ci nasara a kai shi ne a yanzu babu wata ƙungiya da za mu iya cewa za ta iya kai hari turai ko amerika musamman ma ita amerika shi ne nasarar da aka samu amma yin lura da irin gungun da ake kamar a libya syria da iraki da nigeria wasu bangarori na duniya kamar mali da sauransu za ga cewa eh, in duba wannan zamu ga cewa nasarar da aka samu game da yaki da ta'addanci ke ta zuwa gani ba saboda in bukatan shi ne a rage yawan kashe al'umma sai mu ce ma kashe al'umman karuwa ya bayan sha ɗaya ga watan satumba da in cikin 'yan shekaru kaɗan irin al'umma da aka kashe a iraki a afghanistan a syria a libya da kuma yanzu a nigeria da mali za ga cewa sun fi ma mutanen da aka ce an kashe a harin sha ɗaya watan satumba din to kun ga yin haka na faruwa ma iya cewa wato nasarar da aka samu a yaƙi da ta'addanci ba wata nasara ce ta a zuwa gani ba Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan malamin koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yake mana hoshin baki da kuma irin nazarin da ya yi bayan shekaru goma sha uku da kama Amurka har-haren ta'addanci. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin Jummai Ali ta gabatar da shirin sai bango ya tsage a yau a shirinmu na dare. Za mu so jin ra'ayoyinku akan yadda sojojin Najeriya suka kasa hana 'yan Boko Haram kwace garuruwa da dama a arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu ga Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kuma har yanzu muna tare ne da dr abdulsalam nasidi daraktan cibiyar ƙayyada yaduwar cututtuka ta najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage to idan kuna biye da mu a shirinmu na ba alhaji sule dan mutanen kano ya yi tambayoyi amma lokaci ya ƙure a saboda haka ga alhaji sule nan zai sake maimaita tambayoyin da ya yi a mai magana a nan da dan mutanen kano wato garko lokal gwamna saman malamai zambalawa mazaunin abuja a iya babban bako barka da zuwa kamar haka a iliya ta ta farko ajiya shi ne a wanda kullum mu ku babban bako zai game da lamjina mu da muke domin neman ana daga cikin lamjina game da har ila yau har koyaushe harkar ɗan najeriya ba ran zargi game da irin wannan a muna zargin cewar wannan cutar ebola ta dan Najeriya ne mu amma muna zargin cewa babu mamaki ganin dukkan tambayoyin nan naka fa ya bada ansa tunda akwai wanda suka yi tambayoyi makamancin naka game da mataki da kuma yadda aka yi shi ɗan ƙasar liberia ɗin ya shigo da cutar yanzu yanzu nan ma ya bada ansa game da wannan a saboda haka idan ka idan ka saura mu muna da rikin kan gina kan gina aka ɗauki wannan mutum da mu a zo a yaɗa wani cuta a sami kuɗi ai ya yi bayani shi yasa na ce maka idan ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sa za ka ji ansar da ya bara amma ban san ko yana da ansa shi profesa da zai baka game da ku zargin da kuke ku nawa kuke wannan zargin to profesa ji wai suna zargin cewa wai an ba dan daberiya din kwangila ne ya zo ya yada cutar a najeriya na gaskiya ne eh, hakan mutane da suke amma sanin da su Allah ko dai menene suka shirya ba su yi nasara ba domin suna shigowa najeriya muka gano shi muka gano shi ko muka keɓe shi da ba don haka ba da allah ne kawai san yadda cutar da zai yaɗu saboda haka mutane da yawa suna ta wannan zargin amma mu ba za mu iya ce ga abin da kashi ba sai mu bar wa allah. to mutum na gaba. assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum salam. ina na musa na salimu hanji karamar hukumar kafin jihar katsina. don ba wa kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa a birnin tarayya abuja tambaya ta ita ce ta wacce hanya ake saurin kamuwa da wannan cuta ta farko kenan tambaya ta biyu kuma an ce ana samun wannan cuta ne daga dabbobi kawar su birai da jemagai shin ta wacce hanya mutanen da suke ma'amala da bulai da kuma sauran dabbobi za su kare kansu daga wannan cuta ta ebola mai magana musa na talin mahangi pr arko na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa a birnin tarayya abuja to malam musa tambayar ka ta farko ya bada ansa idan ka saurari wannan filin a ranar alhamis za ka ji amsar da ya bayar Profesa Nasidi zai baka ansa game da tambayar ka ta biyu. Profesa gare ka. Eh, wato gaskan shi ya ake kamuwa da cutar nan daga dabbobin da aka sani suna kuma lokacin da kwayoyin cutar. Wato jemagu kenan da birrai to eh, eh. wa'annan eh, irin dabbobin da suke kamuwa da cutar ebola ba irin wa'anda ake wasa da su da cikin gari da sauransu wanda suke kebe a cikin zuzu na cikin garuruwa wato maharba ne masu zuwa cikin jeji su harbi da su namun daji su ne wani lokacin suka kamu da wannan cutar suka je suka rubin rai, ah. ko kuma akwai kuma mutane jama'a iri iri afirka masu cin jemagu su ma suka nufin kaskamo jemagun nan za su miya da su su kaskamo da wannan cutar eh, na uku wani cikin jeji wato jungle to su ma jemagun da biran suka zo har gida su zo suna da cutar da zo su yada kamar fitsarin su da eh, eh, bayan su da su suna tsoron su dabba da cikin birni da su da ba a irin su ne suke yada cutar. Profesa masu cin bushmeat fa. Eh, har eh, eh, da masu cin bushmeat bushmeat din nan ba kowane bushmeat ne ke ba namun daji ne cikin ke kama sun ba ɗaya ba da cutar ba su kama da cutar amma inda su kasashen congo da afirka ta gabas nan suna cin suna cin kamar in suka je suka kamo suka yi abin aka yi a kai abin ke wani lokacin masu gyara suke ɗin su kamar su da masu cin ba kuma akwai wanda ake musu kamar sa su a haƙi ba ana gasa su gana ko a sa su a nan kamar kiliki to wa'annan wanda kawai ake eh, kamar smokin ba san yi yankin hausa ba eh, eh, su suna ɗauke da ƙwayar ba su sani sai a je a kawo a zo a yi a wajen garin gyara da Wato kamar wa'anda ake ce ma smoked? Eh, smoke eh, bushmeat. To a takaice dai Profesa mutane su daina cin bushmeat kawai. To Abuja mutum na gaba ko? Mun gama da Lagos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Abu Sufyan wanda ake sa da lambani mun can hannun yanya Abuja. Memba kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da shugaban ƙasa. Tambaya ta akan cutar Ebola ita ce. An ji ana kamuwa da cutar Ebola ta hanyar amfani da namomin daji kamar irin su birrai da jimaku To yanzu kamar mu a nan waɗanda ba ta amfani da waɗannan namomi kowane hanya za su bi ganin sun guje ma kamuwa da wannan cuta ga baki daya sannan tambaya na biyu wani mataki gwamnati ke ɗauka na ganin ta kawar da wannan cuta a doron ƙasa baki daya ta hanyar kar wasu namomin da ba na samu da irin wa'annan cuta irin namomin da mu ke amfani da shi a cikin gari kamar da raguna da sauran to malam duka tambayoyin nan naka duk tambayoyin nan naka idan ka saurari wannan fili a ranar alhamis da muke sawa za ka ji amsar da ya bayar batun maje magu ai yanzu yanzu ne ya gama ba da ansa a kai ba mutum na gaba salamu alaikum wa alaikum salam ana ibrahim ibbi ne aikin sama da kiyo na abuja daga kungiyar ma'abuta ta eh, ma'abuta ta yaran kafafen yada labarai da su da tambaya na anan shi ne kamfanin ta Ebola akan ɗauke shi. To, hanyoyin da ake ɗauka duk da na ɗan samu wasu bayani a kai su amma tambaya na a nan shin wajen ne wannan cuta ya zauna a wuri to wani wanda zai da wannan cuta ya zai zauna zai iya iya kamuwa da wannan cuta tambaya na na biyu ne kwana nawa ne koko aikan kai wata ne tsawo na wanda ya kamu da wannan cuta kan ta bayyana shi ne tambaya na anan na zo to malam dukkan tambayoyin tambayoyinka guda biyu ya ba da ansa wani ya yi tambaya duka game da wannan a saboda haka sai ka ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka a ranar alhamis da muke sa wannan shirin zaka ji amsa abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu dr abdulsalam na sidi zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa akan zazzabin ebola a wannan fili na sai bango ya tsage. yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Wasiƙar mu ta farko ta zo ne daga bubu mai gora gashuwa kamar yadda aka yi wa maiduguri ƙawanya wannan ya nuna akwai hatsarin gaske tattare da al'ummar yankin mazauna garin mu da 'yan jihar yobe muna cikin zulumi sai dai kawai gyaran allah sai kuma wasikar mu ta gaba ta ce to 'yan siyasar jihar kebbi mun fara ganin cewa kun fara kusantar talakawa inda muke ganin kuna halartar wuraren da jama'a ke taruwa kamar ɗaurin aure jana'iza ko ta'aziyya da dai sauransu saboda haka ku sani fa yanzu kan magiya waye domin kowa daga cikin ku mun san nagari ko mun san miyagu marasa amfani amfani daga cikin ku saboda haka kalubale gare ku 'yan siyasar jihar kebbi daga hamza galadima birnin kebbi babu shakka 'yan gudun hijira da ke tserewa rikicin boko haram a najeriya suna cikin tsaka mai wuya muhukunta da hukumomin ba da agaji ya kamata a kai musu agajin gaggawa daga mai nasara nasarawa funtuwa wai shin ina 'yan majalisunmu na dattawa da wakilan ne daga arewa ya kamata ku yanke hutun da kuke ku dawo domin alalibo hanyar samar da zaman lafiya a arewacin najeriya daga alhaji murtala mai gyada kwantagora wasiƙan mu ta ƙarshe ta ce hukumomi da masu hannu da shuni ya kamata ku ƙara azama wajen bai wa 'yan gudun hijira da abubuwan da za su inganta rayuwarsu a duk inda suke domin suna matuƙar buƙatar agajin gaggawa daga haruna muhammad katsina. A gaida Sarfilo, yanzu kuma ka mu kai ga takaitattun labaran duniya ga wannan matashiya. Idan ba ta ba mu, tsaftar jiki tsaftar gidaje. mu ɗauki Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai, ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.

To Halima wata mai shari'a a Afirka ta Kudu ta ce Oscar Pistorius bai aikata laifin kisa da gangan da ake zarginsa da shi ba, manyan laifuffuka biyu da ya fuskanta akan kisan budurwarsa Riva Camp. Mai shari'a Tocqueville Masifa ta faɗa yau a lokacin da ta yanke hukunci akan ƙarar cewa lallai Pistorius ya so ya yi amfani da makami amma ba da nufin kisa ba. Ta ce shaidun da aka bada akan kisa da gangan ba su da wani tushe. Shugaban kasa Barack Obama zai halarci tararraka biyu yau Alhamis ɗinnan nan don tunawa da cika shekaru goma sha uku da 'yan ta'adda suka kawo hari na Amurka. Mr. Obama tare da uwar gidansa Michelle Obama da mataimakinsa Joe Biden za su jagoranci wani zaman tsit da za a yi a farfajiyar fadar White House a lokacin da jirgin fasinja na farko ya karo da ɗaya daga cikin tagwayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin New York. Daga baya kuma shugaba da uwar gidansa za su je wani taron a Pentagon, health quarters sojan Amurka. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen kuma a wannan lokaci za mu so jin ra'ayoyinku kan yadda sojojin Najeriya suka kasa hana 'yan Boko Haram kwace garuruwa arewa maso gabashin Najeriya. Za mu so jin ra'ayoyinku akan yadda sojojin Najeriya suka kasa hana 'yan Boko Haram kwace garuruwa arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da jule Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Nelson Lopes ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.